والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمال من البحرين فقال: انفروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس فجلس إليه فكان يرى فكان لا يرى أحدا إلا أعطاه فما كان يرى أحدا فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاء ابن عباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني فإني فاريت نفسي وفاريت عقيلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ فحفى في ثوبه ثم ذهب يكله فلم يستطع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يكله فقال يا رسول الله قل بعضهم يرفعه علي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنفر منه ثم احتمله فألقاه على كاهنه ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم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 a wannan yammaci na asabar daren lahadi yau biyu ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan 11 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna a tajridu sarih li a hadithin jami sahih wallafar ah, zainuddin ahmad ibn abdullatif ibn ahmad ibn abdullatif az-zabidi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 168 muna nan a cikin hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi malin min al an zo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da wata dukiya daga albahrain. faƙala haka ne ku? min al-bahrain faƙala fil masjid ya ce a masallaci wa kana aksara malin utiya bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi ne mafi yawan dukiya da aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila salah sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita sallah wa lam yaltafit ilaihi bai waiwaya ta kan wannan dukiya ba falamma qada salata yayin da ya kammala sallah ja'a sai ya zo jalasa ilaihi ya zauna dab da wannan dukiya fama kana yara ahadan illa ata duk sanda ya ga mutum wato zai bashi daga cikin wannan dukiya iz ja'ahu al-abbas ana tsakar haka sai abbas baffansa ya zo masa faƙala ya rasulallah a'tini fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan yace ya rasulallah ka bani nima domin ni na fanshi kaina ni na fanshi aqil faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ibi e, fa hatha fi thawbihi ya iba ya kamfata a cikin tabuwarsa thumma dhahaba yuqilluhu falam yastati' sannan ya tafi ya yunkura zai ɗauka amma ya kasa faƙala ya rasulallah umar ba'adahum ya yarfa'hu alayya sai ya ce ya rasulallah ka umarci wani daga cikin sahabbai ya ɗora mu ƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ba zan yi ba ƙala an ta alayya ya ce to kai ka ɗora mu ƙala la ya ce ba zan yi ba fanasara minhu sai ya rage wani abu daga cikin dukiyar sun mahtamalahu sannan ya ɗauka fa'alƙahu ala kahilihi ya ɗora a kan bayansa sun matsalaka sannan ya tafi fama zala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yutbi'uhu basara manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gushe ba yana bin sa da kallo hatta khafiya alaina har sai da muka daina ganin shi in ji anas ajaban min hirsihi manzo yana mai mamakin kwaɗayinsa fama kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa thamma minha dirhamun manzo Allah sallallahu alaihi bai bar wannan guri ba har sai da ya kasance ba ko dirhami daya wani hadisi kamar yadda muka faɗa a wancan darasin muka fara karatunsa cewa wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi a gurare daban-daban imamul bai ya fitar da shi shi ma a wajaje daban-daban wannan ta ce dukiya ta farko da aka fara kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama ta haraji wato ita ce dukiyar haraji ta farko da aka kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama a madina kuma kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyin adadin ta mi'atu alf wato dirhami dubu ɗari ne dirhami dubu ɗari ne al'ala ibn al-hadrami wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya naɗa shi a matsayin mai kula da albahrain yayin da aka yi sulhu tsakanin shi da su albahrain mun ce shi ne yankin da yake yanzu gabashin saudiya wanda ya haɗa da garin alkatif da al'ahsa da bisha da wasu garuruwa da suke nan sannan kuma ya zarce har ƙasar da ake kira albahrain a yanzu wanda yake iyaka da wanda ya dangane da basra da kuma dangane da garin oman basra ta fuskar arewa oman kuma ta fuskar kudu wannan shi ake kira al-bahrain a da ba wannan lokaci majusawa ne a garin majusawa ne a garin da haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulhu da su aka karbi jizya daga wajensu aka turo abu ubaida ibn al-jarrah kamar yadda bukhari ya ruwaito a cikin kitabul magazi da turo abu ubaida ibn jarrah shi ya kawo wannan dukiya to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sallah ya ga dukiyar amma bai tsaya ya kalle ta ba har sai da aka gama sallah ya zo ya zauna ya kasance dukkan wani wanda ya zo sallah ko ma ya zo wucewa a daidai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ebo daga wannan dukiya ya bashi ana cikin haka sai ga baffansa al-abbas al-abbas ibn abdul muttalib sai zo ce ya a a'tini ka bani daga cikin wannan dukiya nima domin lokacin da aka yi yakin badar aka kama ni a matsayin fursuna aka kama dan uwana aqil a matsayin fursuna ni ne na biya kudin fansarsu domin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya karbi shawarar sayyidina abubakar akan cewa dukkan wani wanda aka kama a wannan yakin to a karbi fansa daga wajensa a sake shi to a daidai wannan lokacin shi ma al-abbas an kama shi cikin waɗanda aka kama sannan an kama aqil ibn abi talib wanda ɗan ɗan uwansa ne abu talib sannan kuma an kama al-harith ibn naufal ibn al-harith ibn abdul muttalib wanda shi ma ɗan uwansa ne saboda haka shi al-abbas shi yake da kurukiya shi ya fanshe su kasancewar shi ne mai wadatar da zai iya fansar su to ne a nan shi al'abbas yake cewa ya rasulallahi ni ma na kashe kudina wajen fansar kaina da fansar 'yan uwana a wannan lokaci don haka ni ma a bada daga cikin wannan dukiya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma ya yi ba ya ce khudh ebi kai ma daga cikin wannan dukiya saboda haka sai ya ba shi dama gashi nan ya iba da kansa saboda haka yasa hannu ya kamfata ya zuba ya kamfata ya zuba shine fahasa fi saubi ya shimfida abin da dinsa mayafinsa ya buɗa shi ya yi ta iba yana ta zubawa yana ta zubawa bayan ya gama tara ya yunkura zai ɗauka falam ya amma sai ya kasa wanda yana nuna maka irin kuɗin da suke amfani da shi a wancan lokaci ba irin na yanzu ba ne yana da girma kwarai da gaske saboda yana da nauyi daga baya ne aka rika buga kuɗi yadda zai zama mai saukin dauka har ma a sa abin nan amma da sai ne a sa a cikin wata algarara a rika ɗauka fatake in za su je in za su je fatauci sai dai a zuba kuɗin kamar a cikin buhu ana ɗauka to in kaga an fara daukan buhu a kuɗi a cikin buhu to mu a yanzu to darajar shi ta lalace saboda haka ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba ya yunkura zai dauka sai ya kasa sai ya ce ya rasulullahi umur ba'dahum ka umarci wani daga cikin sahabbai wanda suke nan ko masu wucewa ka umarci wani ka ce ya tallafa min ya dora min ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan yi ba la ay la amuru ahadan ba zan umarci wani ba saboda haka kai ka daga da kanka ya ce ya rasulullahi ba zan iya ba sai ce to ya rasulullah kai taimaka mun ka dora mun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai yi ba malamai suka ce abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai umarci wani ya taya al'abbas ɗaukan wannan dukiya ya ɗora masa a kai ba domin ya tsawatar da shi kare rika nuna hadama wajen sha'anin dukiya wannan haɗamar da ya nuna wajen iba da dama a dusar salama ya yi haka don ya tsawatan masa cewa haɗama ba ta dace ba ya ɗauki duniya gwargwadon bukatarsa kuma ya ɗauki abin da zai wadatar da shi ba wai sai ya ibi abin da ya fi ƙarfinsa ba saboda ka shi kan saman sallallahu alaihi a lokacin bai taya shi ba domin yana ga bai kamata ya taya shi akan abin da shi ma bai gamsu da shi ba haka bai masa magana ba amma ya kyale shi da ya nemi ya taya shi ba daidai ba ne abin bai gamsu da shi ba shi ya taimaka masa a kai saboda haka al'abbas ya rage har yadda zai iya ɗauka ya ɗauka ya ɗora a kan abin nan kafaɗarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta da kallo ya yi da kallo anas ibn malik ya ce haka ya yi ta har muka daina ganin sa wato har ya ɓace mana da gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka dan ya nuna dan wato ya nuna mamakin sa yana mamakin yadda hirsin shi al-Abbas yake wajen wajen wajen san abin nan wannan yana gaskata maka fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito cikin sahih Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa law kana libni adam wadiyani min malin ilaihi ilaihima salisan da a ce dan adam za a cika masa rafi ko kwazazzabu ko wasu wani kwari guda biyu na duki da dukiya a samu wani rafi ko wani kwazazzabu a cika masa shi da dukiya ilaihi ilaihima salisan da sai ya nemi na uku manzan Allah ce wala yamla'u jawfa ibn adama illa turab babu abinda zai cika cikin dan adam sai sai ƙasa wato babu ranar da ɗan adam zai ji cewa ya ƙoshi da neman tara dukiya sai ranar da aka binne shi ƙasa ta cika masa baki wani hadisi bukhari ya fitar da shi ta hanyar eh, ta hadisin abdullahi dan abbas muslim kuma ta hadisin anas ibn malik ya ce fama kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wato manzala sallallahu bai tashi daga inda yake ba wato min zalikal majlis bai tashi daga wannan gurin ba wa thamma ai wa hunaka minha ai min ad-darahim wato bai bar wannan gurin ba alhalin akwai dirhami a gurin wato sai da ya ganin cewa duk abin da yake gurin ya kare karam eh, imam bukhari ya kawo wannan hadisi ne kamar da muka ce a ƙarƙashin wani babi da ya kulla shi ne ta'aliƙ eh, alƙinwe fil masjid wato babin da yake magana akan a rataye wani abin na dabino wato hantsar dabino a cikin masallaci a ƙarƙashin wannan ya kawo mana wannan hadisin babul qisma wa ta'liqul qinu fil masjid babin da yake magana akan raban dukiya a cikin masallaci ko kuma a ajiye wani abu na dabino a rataye wani abu reshen dabino wanda dukkan mabukaci in ya shigo yana jin yunwa ko aka kai azumi misali irin azumin eh, litinin da da alhamis ko azumin eh, aliyamul bid aka shigo wanda baya da abin da zai buɗe baki sai ga an rataye abin da bino ya cira ya ci to a ƙarƙashin wannan babi imamul bukhari ya kawo shi to amma kuma a cikin hadisin a cikin hadisin babu magana rataye wani abu na dabino ba a faɗi an dai magana raba dukiya amma ba a yi magana rataye wani abu na dabino ba to shine wasu malamai suka ce kamar ibnu battal yake cewa ta ya gafala yayi babin yana so ya kawo wani hadisi da zai nuna halaccin yin hakan amma sai ya gafala ya sha'afa ibnu tin yake cewa ta yi mantawa waye. to wannan maganganu nasu ba su gamsar da alhafiz ibnu hajar ba ce a abin ba haka bane ibnu imam al-bukhari bai gafala ba abinda yayi shine ya shiri halaccin ajiye wani abu na abinci kamar dabino a cikin masallaci daga ajiye dukiya a ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam aka kawo dukiya aka ajiye a cikin masallaci kenan wannan ya nuna dukkan abin da mabukata za su bukata ana iya ajiyewa a masallaci yana ishara zuwa ga abin da al'imamun nasa'i ya ruwaito hadisun auf ibn malik al'ashja'i yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito mana yana rike da sanda a hannunsa wani mutum ya kawo dabino mara kyau ya rataye a cikin masallaci sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya rika sa sandan yana zungurin wannan dabinan yana cewa law sha'a rabbu hadhihi sadaqa tasaddaqa bi atyaba min hadha Allah ce da mai son yayi wannan sadakar ya ga dama da ya bada abin da yafi wannan kyau da zai kawo dabino mara kyau don ganin cewa eh, sadaka ce zai bayar wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun baya so to bara ya bada sadaka kamar da yadda muke halin mu haka yake galibi abinda ba ma so ne eh sai sai mu sai mu wala tatayammul tatayammul khabitha tunfiquna wa lastum bi akhidhi baka san abu amma shi zaka dauka ka bayar ce abin nan za ku bar shi ya lalace ba za ku ba almajirai ba ba za ku ba wato an san ba a bukatarsa to ba ce ka bar shi ya lalace din ba amma lantana tanalul hatta tunfiqu mimma tuhibbun in kuna san ku samu albir ku ciyar abin da kuke so wa atal mala ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir wa atal mala ala hubbihi zawal qurba wal yatama wal masakin ka bada da dukiyar da kai kake so ba wacce ka gaji da ita ba kake neman kai da ita to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sha'a rabbu hadha sadaqa tasaddaqa bi atyab min hadha to imam al-bukhari yana ishara zuwa ga wannan hadisin duk da cewa gashi wannan hadisin karara ya nuna an rataye abin nan din dabino a cikin icen dabino a cikin masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai soki ajiye dabino ba abin da ya soka shine kawo dabino mara kyau da sunan sadaka saboda haka idan sanda aka ce a kawo taimako kada mutane su rika ganin cewa tunda taimako ne sadaka ce ba za su kawo abin da ba sa so wasu ma in sun tashi kawo abin da suka gaji da shi maimakon su gyara shi idan sutura ce maimakon a wanke ta a goge ta a ninke ta a sa mata turare sai a ɗauko ta da ƙazantarta da dattinta a yi wani ɗauri na bola a zo a ta tara a masallaci wai an ce a kawo taimako wanda ba haka ya dace ba to imamul bukhari yana ishara zuwa ga wannan ne shi yasa sai babin babu ta'liqil qinwi fil masjid babu qismati wa ta'liqil qinwi fil masjid amma bai ka hadisin nasa'i hadisin auf ba saboda bai cika sharaɗinsa ba duk da cewa isnadinsa yana da ƙarfi amma bai cika sharaɗinsa ba don haka ba za a ce wai imamul bukhari ya manta ne ko ya gafala ba akwai wani hadisi shi ma wanda sabit ya fitar da shi a cikin littafinsa da dala'il da lafazin anna nabi sallallahu amara min kulli ha'idin bi qinwin yu'allaqu fil masjid annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci kowane bango a cikin masallaci a samu da biro a rati wato saboda bukatar masu bukata a watar wayar yake cewa wa kana alaiha mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal shi yake kula da wannan wato shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nada mai kula da irin waɗannan dabinan da ake kawo a masallaci a rataye saboda mabukata ne mai kula da wannan saboda haka munasabar da take tsakanin wannan dukiya da aka aje da kuma abin da imamul bukhari ya kulla babin da shi shine kowannen su ajiye wani abu ne da mutane suke bukata ba wai ajiya ta dindindin ba ba wai ajiya ta dindindin ba ajiya ta ayi bukata goben kuma ana bukata a kuma kawo wani saboda haka daga cikin fiqhun da za mu samu cikin wannan hadisi akwai halaccin ajiye abin da musulmi suke tarayya يعني جواز وضع ما يشترك فيه المسلمون من صدقة ونهوها في المسجد abinda musulmi suke tarayya a kansa halaccin aje shi a masallaci wato duk abinda musulmi za su kowa yana da bukatarsa kuma za a yi tarayya wajen amfanuwa da shi ya halatta aje shi a masallaci malamai suka ce abinda ake nufi shine a ajiye shi inda ba zai hana sallah ba wato kada a ji cewa an halatta ajiye ko mutum ya kawo abin da zai hana masallata kuma yin sallah domin sallah ita ce aka gina masallacin saboda ita don haka bai kamata a kawo abin da zai kuma hana mutane sallah ba a ajiye yadda ajiyar ba za ta takura wa masu sallah ba kamar ajiye dukiyar zakka misali ana da ita ajiye a masallaci babu komai hakanan kamar ajiye ruwa abinda musulmi suke bukata su sha a ajiye kulan ruwa ko wani abu a cikin masallaci shi yasa wasu malamai sai suka bambance tsakanin ajiyar da za a yi ta dindindin wato kada a mai da masallaci sto abinda ake ganin ba a bukata sa ko musulmi ba amfani a zo a ce to a kai shi masallaci a ajiye saboda ka ita tare shirgi a cikin masallaci ba wannan ake nufi ba abinda musulmi suke da bukata wanda in masallaci ya shigo in yana da bukata zai amfana da shi kamar yadda muka yi misali da ruwan sha aje abin da yake na ruwan sha ne kamar yadda za ka shiga haramai ne ka ga kuloli na ruwa a aje saboda duk wanda yake so sai ya danna ya sha al-muhallab a cikin sharhin sahih bukhari kamar yadda ibn al-battal ya kawo yana cewa wannan hadisi yana nuna halaccin abinda yake mutane ajiye abinda mutane suke tarayya a cikinsa na sadaka ko waninta a cikin masallaci ya ce li'annal masjid la yuhjabu an ahadin min zawil hajati min dukhulihi saboda masallaci wuri ne da kowa an ba shi dama ya shiga babu wani mabukaci da za a ce ba zai shiga wurin ba to tunda abin da an ajiye shi saboda mabukata to babu abin nan saboda wannan abin an yi shi saboda mabukata to sai a aje shi inda mabukatan za su samu isa zuwa gare shi don haka masallaci shi ne wanda kowa da kowa yake da haƙƙin ya shiga ya yi sallah wannan su fi hisawa mutane daidai wa daidai suke a ciki don haka ya ce waka zalika umuru jama'atul musulmi ne juzu an tu'mala fil masjid haka nan dukkan wani al'amarin da ya shafi musulmi ya halatta a gudanar da shi a cikin masallaci kamar a zauna a yi wani taro ko a yi wani mitin wanda ya shafi al'ummar musulmi ba wai 'yan kasuwa su zauna su tattauna yadda su gudanar da kasuwancinsu ba ko yadda za su buɗe wani kamfani ce mu je masallaci gudu kaza mu yi mutum a'a wani abin da ya shafi kowa da kowa a ya shafi wani abu ne da ya shafi tarbiyyar unguwa tarbiyyar gari ya shafi gudanar da da'awa ya shafi da wani abin da za ka iya cewa na musulmi ne collectively to ya kana iya shigowa masallaci ku yi a ciki ba za a ce dan me za ku shigo masallaci ku yi ba ibn al-qasim yake cewa an tambayi imam malik game da hantsar dabino da ake ratayewa a cikin masallaci da irin wannan abubuwa da za a rika kawowa na bukatar musulmi aje a masallaci faƙala sai imam malik ya ce la ba a sabiha babu laifi a yi hakan hakanan ya ce an tambaye shi game da ruwa wanda ake ajewa don mutane su sha a cikin masallaci a tara an yi min kana ganin kowa yana iya sha tunda shi wanda zai aje zai ce da aje saboda bukata ta yi kai daga gidanka ma ka fito kaga maganar bukata ta taso ba kai makocin masallaci ne sai ka fito kawai ka zana shigowa masallacin sai ka ga ruwa sai kai sha'awar sha za ka sha ko ku a'a saboda kai ba ba ne ba za ka sha ba shi ne aka tambayi imam malik wadda ita ce ma'anar tambayar da aka yi wa malik ba wai yana nufin za a sha ruwan ba ko ba za a sha ba dama ai an aje shi ne dan a sha yana nufin za a sha wato ga wanda ba shi da ba mabukacin ba kamar matafi kaga mabukaci ne wanda yake nesa mabukaci ne amma wanda gidansa yanzu nan zai koma ya je ya sha ruwa ya dawo shi baya da wata bukata a cikin wannan ruwan to zai iya sha shi ne imam malik ya ce na'am zai iya sha inda ma ju'aru lil atsha ai an aje shi ne dan masu yin kishi wannan mutum da zai sha ai kishi ruwa ce zai ya sha ba kawai don ganin cewa ruwa ne a masallaci ba bala ya yi tabarruki a kawai kishi ya ji cewa lam yurad bihi alul maskana imam malik ya ce ba wai don masu talauci ko masu bukata kawai aka aje shi ba fala ara an turaka shurbuhu malik ya ce ina ganin ba laifi don wato ba daidai ba ne a ce ba za a sha ba ya ce walam ya zalha haza min nasu ya ce haka al'adar mutane kuma ta gudana yanzu da na fito in ga ruwa kuma in sha koda da gida nake yake cewa wa qassaqa sa'd ibn ubada faqila lahu fil masjid qala la walakin fi manzilihi alladhi kana fi yace ibn ubada shi ba ya aje irin wannan abin shayarwar aka tambaye shi a gida yace a masallaci yace a gidansa to a bakin kofin gidansa ya aje abin da masu shara za su zo su sha haka na a cikin littafin albayan wa tahsil na abul walid ibn rushd Aljad jadd yake cewa an tambayi malik game da dabino da ake sanyawa a masallatai a kana zalika min Al'amur amr qadim aka tambaye shi cewa an dade ana yin wannan sai ya ce eh an dade tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ake yin haka yace wa inna ma kana li makani man ya'ti ila annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana ajjewa saboda akwai baki da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi suna zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama kusa nabi sallallahu alaihi wasallam ba ya da gidan aje baki saboda haka ko dai kwana a masallaci ko kuma ya hada su da wasu daga cikin sahabbansa su je su ba su gurin kwana saboda haka in a masallaci za su kwana annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa akan ajiye irin wannan dabino saboda bakinsa da za su zo su samu abin da za su za su ci shine abin da imam malik yake cewa fa kana li mawdi'i diyafatihim ya'kuluna min imam malik yace saboda ba ba tariyar bakinsa to haka suna ci daga wannan wa arahu hasanan an yu'allaqa fi yace ina ganin abu mai kyau ne a ajiye to wannan a zamanin da duk suna wannan yanzu ka zo ka ajiye kana ajiyawa wanda zai dauke ya sungume ba wai ya ci sa ba wallahi za su dauke to mu da ake sace lasifika a kwashi tabar ba wani zaman zai zo da an aje da ya dauke ba wai ya ci bukatar sai ya tafi ba saboda ka rayuwar ta lalace ka in kana da wannan alkhairin da za ka yi sai dai ko ka samu liman ko ladan ka danka masa shi ma ya zama na amintacce ne ka yadda da shi don shi ma limaman zai kai gidansa ne sai ka ba wanda ka san amintacce ne ka ce to gashi wannan na kawo saboda na ga masallacin da ana yawan samun masu azumi da haka duk sanda aka zo buɗe baki gashi sai a yi buɗe baki a ciki amma in ka ajiye ka tafi to za ka zo ka samu a wani ya dauki wani ka ajiye kuma ba azumin yake ba zai ɗauke da tuba shi saboda imam malik yana fatawa da cewa babu laifi a yi wannan kuma a ci aka tambaye shi a fatara amila da zalika fi masajin amsar aka tambaye shi kana ganin a masallatayya na cikin birane ba na ƙauyuka ba na cikin birane ana iya yin haka imam malik ya ce amma kullu baladin fihi tam fala ara bidhalika ba's ce ai ba kowane gari ne suke da dabinan ba inda suke da shi ba na ganin akwai laifi ai haka saboda ka imam malik yana ganin babu laifi dan an aje dabino rutab a cikin masallaci wani mai bukata ya shigo ya gani yana so yana iya ci a ah, a sheikh muhammad anwar al-kashmiri wani malami ne daga cikin malaman ahnaf dan garin kashmir kashmir an san kan iyaka tsakanin pakistan da india to yana da wani littafi faidul bari sharin sayar bukhari ne to yana ganin cewa wannan hujjar da imamul bukhari ya amfani da ita wajen halatta ajiye wani abin amfani a cikin masallaci ya ce shi bai gamsu da ita ba imamul bukhari ya kawo wannan hadisi ne don ya nuna halaccin ajiye wani abin da musulmi za su yi amfani da shi a cikin masallaci ba za a zo a cewa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada ba ayi hujja da wannan an hana ajiye wani abu to shi al-anwar al-kashmiri rahimahullahu ta'ala yake cewa waɗannan hadisan da ya kawo dan tabbatar da wasu ayyuka a cikin masallaci ba sallah ba ya ce wani abu ne wanda ya faru wata a ce wata faru wanda ba yawa a da ta faru ba yawa ce wala allal fuqaha aidan la yunkiruna wa innamal karahatu fi ma idza atada biha yace abinda imam al-bukhari ya kawo na cewa an kawo dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje a masallaci ce wata a ce wanda ba wai tana faruwa akai akai ba yace irin wannan ha'u malamai ba za su yi inkari ba amma a mai da abin al'ada in ji shi anwar kashmiri ce a mai da abin al'ada ya ce wannan ba za a ce ba ce amma idza kanat marratan aw marrataini fa hiya ja'izatun indahum aidan idan sau ɗaya ne za a ko sau biyu babu laifi dan haka yace idan shi imamul al-bukhari ya kawo wannan tarjama wato ya yi wannan babi ya kawo wannan hadisi don ya nuna halaccin yin haka sau ɗaya ko sau biyu yace wannan ba matsala ba za a saba masa ba amma in yana nufin ya faɗaɗa abin dangane da hukunce-hukuncen masallaci ya ce to wannan da'awar tashi ba za ta tabbata ba da waɗannan hadisai domin ya ce domin saboda masallatai an shirya su ne domin wani abu da aka shirya a yi a ciki na sallah na ibada saboda haka abinda ba wannan ba ba za a yi ba abinda za a yi ya ce gashi hatta na fi ma an fi so a yi su a masallaci an fi so a yi su a gida to dan za a zo a yi wani abin da ba sallah ba kuma a cikin masallaci saboda haka ya ya ya ya kiyarda da wannan da wannan hujjar yayi maganganu har sau biyu a cikin littafinsa faidul bari to amma abinda abinda ya kawo na hujja ba zai zama hujja ba alal haqiqa saboda hukunci yana iya tabbata koda da koda da yi ne sau daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu sau daya to ana tabbatar da jawaz da wannan ba sharadi bane ba in za a tabbatar da halaccin abu sai annabi yayi ta yi yayi ta yi yayi ta yi yayi ta maimaita shi sannan za a yadda cewa halal ne matukar da yayi sau ɗaya to wannan yana nuna kofar an buɗe ta da ba shi da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba sannan mun kawo hadisai banda wannan da Imam Bukhari ya kawo ai mun kawo su kuma wani abu ne da ya gudana kamar yadda maganganun Imam Malik suke nunawa wani abu ne da ya gudana a cikin aikin sahabbai suna yi suna ajiyewa a masallaci saboda haka kaga ashe ya kawo wa bukhari wannan tangarda ba ta mata so ba saboda haka abinda imamul bukhari ya yi daidai ya yi ah, shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin ah, majmu'ul fatawa juzu'i na 35 shafi na 100 ah, shafi na 90 shafi na 39 zuwa shafi na 40 yana cewa kanat yana nufin yana nufin masallatai da guraren zaman malamai da sauransu majalisai na ilimi <laughs> ya ce hiyar masajin su ne masallatai guraren zaman shugabanni da gurin haduwa su yi mitin ya ce su ne masallatai ya ce fa'inan nabi sallallahu alaihi wasallama assasa masjidahul mubarak ala taqwa ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya assasa masallacinsa mai albarka a kan tsoron Allah ya ce a cikinsa ana sallah ana karatun alkur'ani ana ambatan Allah ana koyar da ilimi ana gobe. ya ce a cikin masallaci ana sha'anin gudanar da mulki shine sha'anin siyasa shine na gudanar da mulki a cikin masallaci ana aqdul alwiya war rayat ana shirya fita yaki a naɗa kwamandoji da shugabannin yakin da za a fita kowa a bashi tutarsa da babban kwamanda da karamin kwamanda a cikin masallaci a sallallahu salama yakan shugabantar da shugabanni a ce kai tafi ka guri kaza ka rike a matsayin shugaba kai ka tafi guri kaza a ciki ana fitar da kamar ka ce masu unguwanni ko tai na kowace kabila duk a masallaci annabi yana yin wannan wannan irin wannan mukaman kuma musulmi suna haɗuwa a cikin masallaci su tattauna abin da duk yake da muhimmanci a gunsu na sha'anin addininsu ko na sha'anin rayuwarsu ya ce hakanan wato shugabannin da adam salam alaihi yake nadawa na garuruwa su ma haka suke yi a makka da ta'if da kasashen yaman da sauran garuruwa biranensu da ƙauyuka ya ce duk haka suke yi ya ce hakanan waɗanda yake nadawa a ƙauyuka su ma haka suke yi fa inna lahum majma'an yusallu fiha yusallun suna da gurin matattara inda suke sallah Wafiha Yusasu yusasun a ciki suke gudanar da sha'anin mulki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna bani isra'ila kanat tasusuhumul anbiya kullama dhahaba nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'da ce ko abin banu isra'ila sun kasance annabawa ne ke shugabanta su ke tafiyar da al'amuran su tasusuhum shi yasa ya kawo kalmar tasusu domin ya fitar da maganar siyasa ka ce ana siyasa a masallaci mun halatta a hado a hado a masallaci da woman leader da waye da waye a tattauna ba irin wani siyasa ba siyasa woman leader ba siyasar siyasa ta musulunci eh san wani yana jin kalmar siyasa sai tsika jikinsa ta tashi a ce za a hada a masallaci a yi siyasa ya ce su ba haɗar lafi ce kaji mutanen nan kuma inda suke so su bullo yanzu masallatai suke so a koma ana siyasa siyasa an aka ce kalmar siyasa ta larabci ce abinda take nufi tafiyar da sha'anin al'umma gudanar da sha'anin al'umma shine ma'anar siyasa sasa ya susu siyasata wanda shi shine ma'anarsa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanatil anbiya kan inda bani isra'ila kana tasusuhumul anbiya kana tasusu kaga kalmar siyasa din tasusuhumul anbiya ka annabawa dukansu 'yan siyasa ne amma ba wannan irin siyasa ta yanzu siyasa ta shari'a ta musulunci siyasa shari'a siyasa shari'a to yake cewa annabi yake cewa kowane annabi idan ya tafi waɗanda suke mai wanda yake mai gurbin sai ci gaba da jagorancin al'umma za ka ga annabi ne a cikin bani isra'ila amma ni babu wani annabi a bayana ce wasu takunu khulafa ta'rifuna wa tunkiru za a samu wasu shugabanni wani lokaci ku ga alherinsu wani lokaci kuma ku ga rashin kirkin su. sahabbai suka ce ba ta amurna mai kake umartar mu idan muka ga irin wannan kala aufu bai a tal'awal fal'awar. ce duk wanda ya zo kuka yadda a matsayin a matsayin shugabance ku to ku yi masa da'a ku cika masa wannan mu baya a da kai masa was'alullah lakum in sun cuce ku ku daga hannu ku roki Allah ya kwato muku hakkin ku fa inna hum fa amma domin sai Allah ya tambaye su wannan kiwo da ya ba su to shine malam ibnu taymiya yake cewa kana al-khulafa wal umara yaskununa fi buyutihim kama yaskunu sa'irul na fi buyutihim da shugabanni da khulafa da sarakuna dukkaninsu kowa yana da gidansa da yake zauna a cikinsa, shi da iyalansa kamar yadda sauran musulmi suke da gidajensu suna zama a can lakin Majalisar imamul jami'i huwa almasjidul jami' sai dai inda shugaba in yana son tattaunawa da al'umma ko ya isar da wani sako inda yake tattara jama'a ya isar da wannan sakon shine masallaci haka masallaci yake a cikin wancan lokaci saboda haka a takaice za mu fahimci daga cikin wannan hadisi za mu fahimci halaccin raba kudin fai'i ne na ganima ne ko kuma kudi ne na daula karkasawa da raba shi a masallaci da ajiye shi a cikin masallaci wanda shi ne makasudin ibnu hajar kawo wannan tarjama a wannan babi a cikin wannan kitabul masajid ne makasudinsa. kuma a cikin wannan hadisi za mu ga akwai dalili wanda yake nuna cewa malul fa'i. alfai shi ne dukiyar da aka samu ba ta hanyar yaki ba ita ke cewa alfai alfai dukiyar da ta zo wa daula ba ta hanyar yaƙi ba ba ganima ba to wannan hadisi yana nuna idan dukiya ta fai'i ce to ana iya bawa kowa da kowa da tsawon mai wadata ko wanda yake talaka domin al'abbas, wanda aka bashi kana min agna quraish wa aktharihim malan ya kasance mafi wadatar ƙuraishawa kuma mafi yawan dukiya a cikinsu. su hudda ادعى المغرب وقد a عرف sababu sai dai a cikin wannan kisa ya nuna cewa akwai nauyin da ya kudin da ya kashe kamar akwai wani bashi da yake kansa kuma an san dalili shi ne yadda ya fanshi kansa ya fanshi dan uwansa akil dan baffansa kuma wanda ya nuna cewa dukiyar fai'i ba a takhmisinta dukiyar fai'i ba a takhmisinta kamar da ake takhmisin ake kasa ganima gida biyar ganima aka yi ta ana kasa ta gida biyar واعلموا ان ما غنمتم من شيء فانا لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل haka ake kasa dukiyar fa'i gida hudu ya a ɗau shi guda kashi guda ɗanɗan shi ne lillahi wani rasulihi a ciki za a ɗauka a ciyar da ulul qurba wato waɗanda suke dangin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki za a ciyar da mabukata miskinai marayu matafiya da guzuri ya yanke musu duk a cikin wannan khumusi saboda haka yana gurin shugaba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gurin sa sauran kashi hudu kuma sai a rabawa <clears throat> waɗanda suka fita yaki wanda yake a ƙasa ya yaƙi sai a ba shi kashi ɗaya wanda yake a kan abin da dabbasa a kan dabbasa ya yaƙi sai a ba shi kaso biyu wani zai ce to ai ya fi samun sauƙi na ƙasa ya fi haɗari an ba shi kaso biyu ne saboda kaso ɗaya na shi ɗaya na dabbasa domin dabbar ai ba haka take ba ita ma tana buƙatar ci da sha to wannan hadisin za mu ga cewa dukiyar da aka kawo kawai annabi baje ta yi kowa ya zo ya kamfata ya bashi ba tare da an kasa ta gida biyar ba kamar yadda Allah ya ce a yi ta ganima wannan ya nuna dukiyar fai'i ita ba a ce a yi mata wannan ba kuma wannan ya nuna dukiyar fai'i shugaba yana raba ta ba wai lalle sai ya kasa kai da kai ba ba sai an kasa daidai wa daida ba kaga kawai duk wanda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwasa ya bashi abbas da ya zo kawai cha'i ba ya ta kamfata ya ta kamfata da ya iya ɗaukan wanda ya kamfata a karan farko a annabi sallallahu alaihi ba zai ce aje ba abbas ya kasance mutum ne mai girman jiki yana da karfi kwarai da gaske saboda haka mutumin da yake da girma da karfi ya kasa daga wannan dukiyar ya nuna cewa ba kaɗan bace ya nuna ba kaɗan bace ah, ya girma annabi sallallahu alaihi wasallam shekara uku ne kawai an haife shi kafin shekarar giwa da shekara uku saboda aka wannan ya nuna dukiyar fai'i ana shugaba na raba ta koda bai daidaita ba abinda zai ba kowa kuma wannan ya nuna cewa duk abinda tafaddul ne abinda kawai kawai wani wata alfarma ce za a yi maka ba wani haƙƙi ne naka ba ya nuna kenan kawai ana iya kamfata ba tare da an auna ba kaga anan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai rika awo ba yana ba wa mutane daidai da awo kowa kawai iya abin da ya zo abin yake rabansa annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauka ya bashi kasancewar ambatan al'abbas ya biyo a cikin wani hadisi yana da kyau mai tarjamar al ko da ko a gurguje ne wane ne al-abbas ibn abdul muttalib baffan annabi sallallahu alaihi wa sallam da wasu malamai suka ce ya musulunta gabanin hijira ya boye musuluncinsa saboda haka ya fita tare da mutanensa zuwa badar aka kama shi a ranar yakin badar ya nuna shi musulmi ne saboda ka laisa hofe idadin tulaka baya daga cikin atulaka ya wasu haka suka ce shi kuma lokacin da aka kama shi ya nuna cewa shi musulmi ne saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba dai shi dai bai sani ba amma dai shi ma ya fanshi kansa da dukiyarsa baya daga cikin atulaka wato waɗanda suka suka musulunta yawmu fathi makka baya daga cikin su domin ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin fathu makka saboda ka ya zo ya miƙa kansa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai musulunta tun gabanin aje fathu makka shi yasa lokacin da aka je fathu makka shine ya bawa abu sufyan kariya da abu sufyan yana daga cikin abokansa tun a jahiliya abu sufyan yana cikin abokan al-abbas ibn abdul muttalib da haka da aka je fathu makka yace zo ka shiga cikin jiwari na ya ya je sham tare da umar umar ibn al-khattab kamar yadda aslam maula umar yake cewa yayin da umar ya matso sham tanahha wa ma'ahu gulamuhu fa'amada ila markabi gulamihi farakibahu ya koma gefe yana tare da yaransa shi sai na umar sai ya karbi abin hawan da yake hannun yaron ya hau wa alaihi farwatun maqlu farwun maqbul wa hawwala gulamahu ala rahli nafsihi ya karbi abin hawan yaransa shi kuma ya ce wa yaransa ya hauna shi a lokacin al'abbas yana gaban sayyidina umar lokacin al'abbas yana cikin tawagar sayyidina umar yana gabansa akan wani akan wani ingarman doki kuma al'abbas mutum ne wanda yake mai kyakkyawar halitta gashi da cika da kamala don haka lokacin da albatarika wato fada-fada na kiristoci suka ga al'abbas ga shi da girman jiki ga shi akan wani ingarman doki ga kyan halitta sai suka yi ta gaishe shi suna zaton cewa shi ne umar ɗin shi kuma yana nuna umar cewa ba ni ba ne ga shi can ga shi can ga shi can ana gaishe shi yana nuna abin nan a shi yasa zahabi yake cewa kana min atwalir rijali wa ahsanihim sura yana daga cikin mazaje masu tsawo ga kuma kyan sura ga kuma kwarjini ga kuma murya wacce take wato babban murya tare da juriya da haƙuri ga alamar shugabanci tare da shi Zubairu ibn bakkar yana cewa al'abbas yana da tufafin da ya aji. idan wani ya zo ba shi da abin da zai sa sai ya ɗauka a ciki ya ba shi. yana da kaɓaki da yake aji abinci wanda ya zo yana jin yunwa sai ya ce a zuba masa a ciki sannan wanda yake a ya bashi bashi yana yana abin nan yakan yakan yakan daga masa kafa duk da yana cikin waɗanda suke bada bashi da ruwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ita ce ribar farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rushe ta bayan yayi maganar haramcin riba ce farkon ribar da zan sa kafa ta in take ita ce babban fana Abbas don haka duk wanda Abbas ya bashi bashi a jahiliya riba ta hau kawai ya biya ya biya uwar kudin ya rushe wannan wannan abin nan yana daga cikin waɗanda suke ba wa makotansu kariya yana ba da dukiyarsa yana taimakawa lokacin da wato ake buƙatar taimako kuma kamar yadda muka faɗa abu sufiyan ibn harb shi da abokinsa abokin fitarsa shakatawa da yawansa lokacin jahiliya a lokacin yakin badar abbas ya fito amma mukura ba tare da yana son ya fito ya yakin ba saboda haka amma manya-manyan ƙurashawa a lokacin sun tilasta shi saboda kowane babba a lokacin an ce ya fito saboda haka sun tilasta masa fitowa ya fito akwai wani da ake kira abu yasar a sulami sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya kama shi yake cewa ina dudduba mutane a yakin badar wato kafiran da muke fafatawa da su a yakin badar kawai sai na hango al tsaye kamar wani gunki idanun suna zubar da hawaye sai na je na ce da shi jazakallahu min zai rahimin sharran ce kai dan uwa ne amma ba wanda yake kula da yankuwantaka ba Allah ya saka maka da sharri wato yana gaya wa al'abbas cewa dan wannan kai babbansa ne wannan da yake a gunka wato annabi sallallahu alaihi amma da kai za a fito ya karsa ce a tuqatilu ibna akhika ma'a aduwihi yanzu dan dan uwanka za ka yaƙa tare da ka haɗa kai da makiyansa ka zo ka yaƙe shi sai ya ce ma fa'ala sai yake tambayar mai annabi yake ciki a kotila an kashe ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallama sai shi Abul yasir ya ce allahu a'azzu lahu wa ansaru min zalika ay allah ta'ala yana ji da shi kuma mai taimakonsa ne ba zai bari a yi masa haka ba sai ya ce da shi ma turidu ilayya yanzu me kake so kai min wanda duk suna tattaunawa tsakanin shi da abu da yasar menene yanzu kake bukata kai min kisa ko kamu sai abu da yasar ya ce al'asr zan kama ka domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in mun ganka kan mu kashe ka saboda haka kama ka ce ayi sai ya ce laisat bi awwali silatihi ba wannan ne farkon wato zumuncin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba wannan ne na farko ba da haka abu yasir ya kama shi ya daure shi ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kissa tana cikin at-tabaqat kubra na ibnu sa'd abu abu ishaq ya rawaito daga al-bara ko waninsa yana cewa wani mutum daga cikin al-ansar shine abu yasir as-sulami ya zo da al-abbas yana daure da shi sai abbas ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama laisa a sarari ba wannan ne ya daure ni ba sai Adam sallallahu alaihi ya ce laqad azaraka Allahu bi malakin karim Allah ya taimaka maka ne da wani mala'ika wanda yake mai karamci kun san a yakin badar an saukar da mala'iku sun ce musulmi yaƙi. saboda ka in kai ne yadda wannan mutum yake da jiki haka ina za ka iya da shi saboda ka wani mala'ika ne ya kama shi Uh, ibnu abbas yana cewa abu da yasir ya kama abbas a yakin badar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaifa asartahu ya akai ka iya kama shi sai ya ce laqad a'anani alaihi rajulun ma ra'aituhu qablu wala ba'du ayatuhu kaza wa kaza ce wani mutum ne ya taimaka min muka yi a tare muka kama shi amma mutumin nan ni tunda da nake ban taba ganin shi ba ga kuma yadda kamanninsa suke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad a'anaka alaihi malakun karim wani mala'ika ne ya taya ka kawai kama shi abdullahi dan abbas yana cewa ƙuraishawa sun aika wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam fifida asrahum wajen wato fansar waɗanda aka kama musu a wajen yaƙi don haka kowa ya je ya fanshi dan uwansa da abinda aka yarda cewa ya bayar al-abbas ya ce ya rasulullahi inni kuntu musliman ce ya rasulullahi ni fa musulmi ne illa iyaka ne na boye musulunci na ba su sani ba na biyo su yake cewa aka saukar da wannan ayar da take cewa ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum ce ya ku waɗanda ya kai wannan annabi ka gaya wa man fi ku min al-asra waɗanda kuka kama cikin ribatattun yakin ku in alamin Allahu fi kulubikum khairan in har Allah ya san akwai alkhairi a cikin zuciyarku ku waɗannan ribatattun yaki yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum zai ba ku mafi alkhairin abin da aka karba daga wajen ku domin fansa wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku al-Abbas yake cewa Allah ta'ala sai ya musanya mun uqiya ashirin da na bayar don in fanshi kaina bayan na musulunta sai Allah ya musanya mun su da bayi ashirin kowane bawa kuma da dukiya a hannunsa yana fatauci yana kasuwanci ya ce ma'ama arjumin makfiratin magfiratillahi tare da abin da nake fatan in samu na gafarar Allah ta'ala wato Allah ta'ala ya cika mun alkawarin da ya yi ya bani ninkin ba ninkin abin da na rasa sannan kuma ya gafarta mu a yakin hunain ya tabbata cewa abbas ibn abdulmuttalib bai gudu ba shi ke rike da linzamin wato al'abinan alfadarar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama har Allah ya ba su nasara kamar yadda yake cikin sayo muslim a kisar Abbas tana da tsawo wanda malamai sun yi rubuce-rubuce akan falalar abbas kasancewarsa uba uba yake ga sarakunan banul abbas saboda haka kowane sarki ya zo sai ce a rubuta falalar kakansa saboda haka aka samu aka ta rubuta falalar al-abbas ibn abdulmuttalib wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dangane da shi cewa amma sha'arta anna amma rajul sun wa abi ba ka san cewa baffan mutum daidai yake da babansa ba wannan lokacin da wata rikici ya hada tsakanin wani da al'abbas annabi sallallahu alaihi wasallam gaya masa cewa wannan fa baffan sani ta haka matsayin matsayin babansa yake kuma yana daga cikin wanda sayyidina umar ya rika yin tawassuli da addu'a su idan an yi fari yake cewa Allahumma inna kunna idza qahatna ala ahdi ko quhitna ala ahdi nabiyyika tawassalna bihi وإنا نستسقي إليك بأمي بعمك العباس بعم نبيك العباس فاسقنا يا الله من كسن شيء an yi mana فري الوقت أن annabi الله alaihi wasallam sai mu je mu nemi addu'ar sa mu so yanzu ba ba ya tare da mu don haka ba ba za mu je mu nemi addu'a sa ba bayan ya koma ga Allah amma ga babban sa muna neman tawassulin tawassuli da shi wannan tawassuli ne da addu'a ba tawassuli da zati ba inda tawassuli da zati ne zai yiwu ko da bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama aisha take cewa ban ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmamawa ba kamar yadda yake girmama al-abbas ibnu abdul muttalib yana da 'ya'ya da yawa daga cikin 'ya'yansa akwai abdullah da shine al-habr shakundum a ilimi yayansa da dama sun yi sarauta a cikin abin da daular banul abbas ah, lokacin zuwa zamanin zahabi karni takwas na ce ayyansa wajen 39 jikoki kenan sun yi shugabanci kuma ya rasu yana da shekara 80 a cikin ƴaƴansa da jikokinsa in ji zahabi ba a samu wanda ya yi wannan shekarun ba yana da shekara 80 'ya'yansa da jikokinsa da zuriyarsa ba a samu wanda ya yi wannan tsawon ran ba wannan a takaice shine al-abbas ibn abdul shine kuma wanda a cikin wannan hadisi muka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa mu'amala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh